alaihi wa sallam irin da addinin musulunci wani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gode wa Allah cikin duka neman da ya dace mu da shi na zahiri da na baɗini da ya zage da kasa kunmu a daidai wannan lokaci kuma wannan rana ne a albarka a wani da mun zaga zuwa mu da wani sabon sirri na kan shakku a bisa soyayya kuma na ban mamaki insha Allah ko yanzu da jarraba shi kuma yanzu yanzu ka gwada shi a yanzu yanzu nan yake ka gwada shi rauna da zaɓin mamaki insha Allah cikin wannan sirri ilimin jaraba ya inganta wannan zai yana amfani da shi ne gurin mallaka imma mace ne imma namiji ne ana amfani da shi gurin mallaka yanzu yanzu wannan zari ana karanta shi ne kafa bakwai kafa bakwai ake karantawa karantawa ba rubutawa ba karantawa ba rubutawa ba idan ya ga wani abu daban to wannan kuma kai ne kaje kai kake ake da shi ana zama abinci kamar cingau abinci mai zaƙi kamar cingau ko alewa ko kamar irin su fanta a wani abin sha na gora ɗin nan na gora saboda shi na gora wanda za ka yi da aka iya buɗe na goran ka buɗe shi ka karanta sai ka toba ciki kamar ka kulle sai ka girgiza zai sake kumbura ya kan ba buɗewa da gurin buɗe da wurin ɗan roban wuyan goran ka sai ka yi hankali hankali in yarda da umar bai fita ba sai kawai ka ɓare shi ka kunce goron sufurai ko goran fanta ne ka tofa ciki za ka ranta nan surkulle kafa bakwai za ka ce bismillahi ya manniki manniki inna manniki jarban bismillahi ya manniki manniki inna manniki ne idan aka ce jaraba ne ɗin nan idan suka kira sunanta ko kuma ke ki kira sunan da yake so in ka ce bismillah ya mani da manniki inda manniki jaraba ne usman za ka rada shi kafa bakwai idan kuma namiji ne zuwa mace yake bisi sai ya ce bismillah ya manniki ina inda manniki jaraba ne sadiya to za ka rada shi kafa bakwai kowane kafa ɗin ka karanta sai ka tofa kowane kafa ɗin ka tofa amma abu mai zaƙi ake abu da yake da zaƙi wallahi malam da ta ce sai dai shi sharadin shi ba a ba ma wani ya bata sharadin shi ba a ba ma wani ya bayar har in ka yarda ka ba wani ya bayar to ya ba da shi zai sai ya da shi zai ɗore haka ke ma in kika yarda kika ba ma wata kika ce gashi ba mu saurayi na to soyayya ba zai ɗore ka ne kake so ka mallake shi a'a yayin kana gida su yanzu kira maka a'a ya da kanka ne yawa kuma na iya yi ko nama ko kifi Eh, bayan kayan zaki da sai nama ko kifi musamman ma da samu naman ko kifin wai wai sai Allah kuma ba ka ji amfani da wannan sai sai ya ba mutum abinci ya ci idan a tunzau ne ko a dabino ne to idan muka yi muna sawa a rana ka shanya shi a rana ya bushe abin ya kakkama jikin shi sai ka yi ko kuma ka samu naman kazanka da sai shiga karan da ka tofa ba gari ba ne balle da shi an barbada mata gari ba menene balle da shi an mata barbada ko kaza ba na gani ba ba ji kanshi ba ba na ji wari ba haka ki amfani da wannan sirri wani izini ga duk wani wanda ya like kuma ya share idan ya bisa wannan shi ne shine da kuma shiya a wanda ya zamanta yau ne farkon zuwa shi ne gida na mai albarka to yana da kyau ya yi subscribe saboda duk lokacin da muka ɗaga wani sabon bidiyo ya wanda ya samu sako kuma ya mana laki ya mana shiya shine izinin amfani da wannan sirri kuma shi ko da alwala ko ba alwala ana iya like shiya gwargwadon ikon kan da zuwa aka iri a ɗauka saboda yan uwa su ma su amfana kuma shi ɗin nan shi ke kara mana ƙarfi mu ma ke ƙara fitan muku da asare masu inganci Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace Allah kuma ya karɓi ijaba wani pengakuan itu tidak jiwa kata jiwa ini magana kan jiwa dosa iman magana tak koin insya Allah usia maga minggu pada dosa musim bulan insya Allah masalah dari sekitar Muhammad yang ada dari Anina Rufat Nabi Zahra Ibrahim Al-Qasim pada dia pada jiwa kita jiwa ini sebenarnya pada jiwa ini sebenarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh